sannunku da zuwa sisters. Um, na sister ji an miki rasuwa so Allah ya ji kan wadda mo anna Kuma experience mu annan mun yi experiencing uh, wani dan uwanmu ko babanmu ko mamanmu wani dai wanda muka shaku shi irin rasu. So ina it will be good sometimes in kai maganan akan rasuwan yana dan helping. So yes, this is G how are you feeling? Hi, Saskia, beyond comments, what happened was really devastating. You know, we spoke the ita for two days before Salah. Wannan magana akan what are you going to do for Salah and things like that, mainly discussing the ita, the plans and everything. So it appear at the Magenta, you know, the zuwa aje a Salah. Sallah on their way back, shine suka accident and she died on the spot. So ina irin har we plan to meet after an sun dawo annan kuɗin maganan since day, you mm. know. Mm. Da ce mutum ya yi jinya wani lokacin ka ɗan fi jin abin with less impact saboda ka ɗan cire rai. Amma irin wannan sudden mutuwan gaskiya is really very shocking. Mm. Ba ka iya explaining how you feel gaskiya. Kuma mun taso da ita sisters ne cousins ne mu amma we were more like friends. Mm. We used to talk about me that I were together. So I'm going to miss that gaskiya very well. Abun har yanzu na kasa divin ma da gaskiya ya faru. Sai dai kawai tawakkali da musulmai no dole mutum ya yi hakuri. I'm sure kowa ma ya taba having irin wannan experience You know, irin has it differently mm. depending on relationship ɗinka the person da past din. Eh. Ya haɗe irin sudden one ɗin nan ya irin baka yi taba tsammani ba in mutum ya yi rashin lafiya kin gane it's a bit irin kila with time zaka inga tunanin okay maybe ba zai sauki ba menene amma irin accident din nan ko sudden death gaskiya yana da wuya eh, mm. Mm. ina ganin kamar rasuwan babanmu is like semi sudden mm. tun da ya yi jinya ba just kwana uku okay. kamar a ce min yana asibiti monday na yi magana da shi ran monday tuesday na buga ban same shi ba wednesday na buga ban same shi ba aka ce yana asibiti thursday mama mu ta tafi friday ya rasu so ya yi wannan kuma a ce irin kansa ba a masan da shi ba cikin sati ɗaya kawai komai ya canza so daga zan zo in same ku sai kawai kuma mu ba mu samu ganin gawa mu yi mata addu'a ba mm-hmm. so babu irin closure din for a very long time irin muna ganin kamar to wannan ma da gaske ne ya mm. kuma yaranta of course gaskiya kuma ina ga yana da wuya dai in ina ga yafi wuya ma in kai ne ka ya rasu kin gane irin akan ko uwayenka I think waɗanda kamar suka yi losing ɗa it must have been gaskiya very difficult don na tuna akwai wata ƙawata da ɗanta ya je ko abuja ne they were just traveling su je sokoto kawai ya yi accident cikin jirgi irin kai to so traumatic so i think ya fi ya fi ma wahala irin a ce kai wai kai uwa ko uba ku yi ku yi losing ɗanku compared to ko da ke irin kowa dai da nashi wata ne kai losing mamanka Shima can be very devastating This year. na I think you can experience mom. Yeah, I still feel it. I'm gene jin pain in till this day. It never goes away. Yeah. Because mom inka is your whole world, your whole life. Mm-hmm. Hearing pain in mom is, to be honest, the worst you can ever experience for me. Now losing Yayana yeah. Eh. and uh, da mamanki mama na amma na mama na Yafi zafi mm. you yes. know bazaka tap ka taɓa daina pain in number. Sannan Sister G, now saying you lost your kin baban ki yaran su two sisters Inki, kusan ba da daɗewa mm, Had a brother ma Had a brother inki. wow, yes. Yeah. ya canza miki, how did you feel Right to, you know, thinking about you know, mutua the Awuwa. Well, King ga na brother and the shi I was young, wannan in Chi, I didn't really feel it much. Mm. ita kamar na sista na ita na fi jin nata gaskiya ita kamar triplets suke mu uku sisters so we're doing everything together so akwai wannan komi za ka yi inan kuna yi tare da ita har irin shawara me za mu dafa me za a mamiji da sauransu yi da tara su gaskiya it was shocking the good thing is been that muna yin komin mu tare mm. yanzu sai muka zama kamar replacement to yaranta da komin mu we used to do together mm. so mun san komi da yaran suke din yanzu mu ne muka zama musu uwa kuma da ba ta mm. kin ga tazarar ina was just eight months mm. baka gama healing na dad ba sai ga gaskiya gaskiya abin was really an ji jiki ba le amma alhamdulillah life must go on kai ma wata rana ka za a ana labarin ka yanzu ya yaran suke kofin to suna da yaran ce suke kofin yaranta eh to binda yanzu sun dan zama yan mata you know the su uku ne dama ta mm. babba yanzu is coming up university mm. youngest thing sun shiga level 1 sai kuma na tsakiya is in level 2 mm. so kin ga binda sun dan yi wayo dai kuma akwai step mamun su is a very nice person Not tsada da ita eh so that there's no problem gaskiya sai dai irin abin da your mom is gone you never heal never heal because what wata rana kila sai abu ya faru kana so ka dan yi bonding da mamanka and then you just remember she's not there and you feel like eh, dying gaskiya a imagine imagine shi gaskiya sai wanda abin ya faru da shi mm, gaskiya mm. amma kin sanyi sadda sister ɗina ta rasu so ba na tare da mutane sadda ake kowa yake grieving mm. ha ni ina nan so randa da na koma nigeria. irin sai abin ya zo min lokacin kowa ya riga ya yi kukan shi an tsakare amma ni da na koma lokacin bikin eh, queen na fatiti <laughs> sai abin ya zo mini eh sai na ji kamar irin it was fresh don lokacin bikin sai ina ta tunanin ai da ya kamata tunanin irin kin gane kawai sai na fashe da kuka ana an ce a zo a yi speech irin na zo da kasa saboda ina ta tunanin ah, irin ya kamata she's here ta ga wannan ranar yadda za ta yi aure so irin na tuna an kira ni in zo in speech I, I couldn't lokacin lokacin da ake sa lalle ne or something so I feel wata na in an rasuwan good in kana da family ku mm. yi wannan kukan tare ku going through the grief akan in kai kadai ne can kana can daban eh haka ne haka ne Gaskiya saboda ana taking kamar closure for granted. Yes. Amma kowa needs wannan closure din. Sannan kuma kai coming to terms with abin da ya faru. Mm, support da yadda kika faɗa, amma wani lokaci wasu grief, kowa grieves in a different way. Hanyar da kake nuna naka daban yake da yadda wani wasu na da ƙarfi in an yi rasuwa za ka yi mamaki. Mm. Amma in mutum a rasu, you never kullum kana jin da akwai abin da har yanzu you kana so ka gaya musu kullum sai ka ji o oh, da ma suna nan in gaya musu kaza kaza so kun sa akwai in medicine akwai cycle of so kamar in kowane irin abu na change ko kana grief ne wani ya rasu ko ko you've just had a divorce ko ko wani abu na stress ya kama ka anything that changes uh, normal day to day life you go through a cycle din farko sai ka ji kamar you want to blame somebody for it wata na kuma sai ka ji kamar haushi irin me yasa kai zai sami da kai kin gane ko wata na next minute ka ji irin kana jan haushi next minute zaka ka ji kana son ka yi sama wani laifi mm-hmm. in their faru cycle then you go through it and it might take time settling so it is very difficult to don't wanna grieve them. kowane mutuwa kowane rasuwa in ka ji na friend ɗinka ko na wani za ka ji ba daɗi kuma from experience ko wani abu da na noticing akwai rasuwan da in an yi ko in a gabanka ne abin ya faru irin kayi witnessing rasuwan kamar pain pain is lesser ni dai from my own perspective mm. maybe ko mutum ya yi jinya a gabanka ko mm. kuma in mm, abu ne ma ya faru a gabanka dai aka gaya maka ka ga gawan ka ji batun mutuwan irin kayi witnessing kamar it's lesser than a kira ka a gaya maka from somewhere baka ga mutumin ba baka ji me ya faru ba suddenly kawai sai ka ji you know I find irin wannan kamar an fi shan wahala kafin a yi healing from irin wannan. Ko ni kuma sai na ga kamar kamar an fi ji in kana wurin ka fi hmm. jin wannan pain in saboda hmm, hmm. dama irin kana ji wannan tsoron saboda already mind ɗinka ya fara tunanin kai irin what if sannan kuma abin ya zo ya faru irin i feel like za ka taɓa mantawa ba amma wani saboda in mutum ya yi jinya eh? at least ko dai once ne or twice ko so ɗaya ko so biyu za ka ɗan kawo mishi cewa kila ba za a tashi ba Mm. Eh So that prepares your mind ba for the worst. Mm. Ni dai I feel kaman okay kamar da babanmu ya rasu. Kin irin farko da aka ce o oh, ya rasu din nan kowa hankalin shi ya tashi irin ana ta kuka amma once da aka kawo body din za a yi mishi wanka yadda na gan shi irin so peaceful sai hankali na sai na ji ya dan kwanta. kin gane mm. irin da na kalla irin na ga irin kamar kamar yana resting kamar bacci dai kawai kuma he looks mm. so peaceful so sai na ji irin ya dan rage mini ya baki dan assurance eh, ya ba na assurance okay he's resting sai ga kuma mm. in mutum ma yayi jinya akwai wata jinya da irin za su sha jinya sosai kin gane sai ka ga wata na wahalan da suke ciki ka gara maybe Allah na tuba kin gane sun huta ni mom ina jinyan da na yi mata a asibiti eh. no matter what pain she was in bana so like yes i was in a state where naji no matter how worse mm. jinyan gets ta dai tsaya dai din hakanan dai you know कोमा स्ट्रोक ने ये जमन तो ta zama paralyzed let her still be in this world dai tare da mu kar ta tafi ta ban mu din haka that's the feeling mm. i was having na mom na mm. so i kusan irin feel in a manner the conflict it's conflicting yes. because sometimes you want to feel, see them in in pain you wish them rest kuma rest haka eh. ne it's better for them That's than right. to see them in agony. Kuma you love them, you don't want to see yes, them in pain. agony. Ko ana musu procedure a asibiti a saka wannan a wannan. So kwanan nan za ku ga akwai mm. wani bidiyo na wani doctor shi da matar shi dukansu doctors ne. Sai yarinyar su an sa ta kan ventilator. Irin an ga kasan by time aka sa ta ventilator kamar ba ta ma rayuwa kawai ventilator ne yake kifin ɗinta irin kama awake. wai not a eh. life za a ce asibitin suka ce gaskiya dole a cire ta daga ventilator don ba amfani kamar brain din ta riga ya mutu So shi baban ya ce ai bai yadda ba a cire ta daga ventilator ya zo ya rirriƙe wajen gadan sai da aka kira police sai da aka zo fa aka bambare shi daga wurin yana da iko so da aka bambare shi sai ya samu heart attack kuma eh the next day aka je aka kai shi aka yi mishi surgery so mutane ana ta cewa ai nisa za a yi haka irin tunda yarinyan she was already brain dead kaza kaza shi kuma sai ya suyin asibitin da police so shine yanzu ake case din a yanzu haka a hmm. nan ingila wallahi uh-uh. so what you rana to go and so irin yes irin kin gane loved ones wasu din an sa su ventilator din so saboda san da kake ma wannan loved one din kai baka gani zaka ce a'a za a yi a yi eh. to be hmm. honest with you in any related to I'm in because mom ina ma an sa ta kan wannan ventilator in hmm. har da ta rasu din doctor in ya kashe machine din ni hmm. because na ga chest interna going up and down ni kuma I didn't believe ta tafi din he eh. told me ya ce mom but she's gone ni kuma na ga chest ɗinta still yana up and down to da ya kashe machine din Sinagat earring, she's literally lifeless. Okay. I s- still naje earring in kunna machine din. Yes. I felt like kamar na kunna machine din ne. Zai breathing again. Mm-hmm. Like you find it difficult to accept. To let go, gaskiya. Yeah. Letting go is hard, gaskiya. It's very hard. Mama, it's time to go. It's time to go. Hey, eh, when okay, it's time to go, it's time to go. Wallahi. To Allah ya sa mu cika da imani. Amin, amin. Allah ya menene ya fi musu ya gafarta musu. Ya kyautata ta mu in ta zo. Amin, amin. Yau na aka yi discussing. ne, insha Allah sai eh. nan gaba kawai nan da kwanaki kaɗan za mu sake wani tattaunawa.